Jama'a Assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za mu yada zango a damagaran da ke jamhuriyar Nijar inda za mu duba irin rawar da masarautu na gargajiya ke takawa musamman a fannin da ya jibanci karfafa dangantaka kama daga ciki da kuma wajen yankunan su sai ku biyo mu. To madalla, sarakunan wasu masarautu a ƙoƙarinsu na ƙarfafa dangantaka da zumunci sun samar da wani tsari na bayar da mukammai tare da naɗa 'yan uwansu na ƙasashen ƙetare ko makwabta a fadodinsu da sunan ƙarfafa zumunci da kuma kyautata rayuwar jama'a na yankunan nasu ta hanyar shirya wani gagarumin biki ne da ya samu halartar gwamnonin jihar zandar ko da magaran da takwaransu na katsina da wasu manyan sarakuna na arewacin najeriya ko wakilansu mai martaba sarkin da magaran alhaji abubakar sanda ya jagoranci bikin nadin talban da magaran ga alhaji idris usman kwado da kuma bashi matar aure yayin wannan biki wannan biki da ake kallo a matsayin tamkar ranar sallah a fadar mai martaba sarkin da magaran musamman ganin irin naɗe da aka yi a ranar wanda ba kasafi ake ganin irinsa ba wani abin farin ciki da kuma girmamawa kamar yadda aka ji da farko shine naɗin da kuma ban girma ga wani mutum da ya fito daga wata ƙasa daban da Nijar. Ganin girman wannan gangami ne mai martaba sarkin da magara Alhaji Abubakar Sanda Umaru ya kira taron da mai mahimmanci inda ya fatan ƙarin haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wato Najeriya da Nijar. Muna yi wa Allah madadin sarki godiya da ya ba mu dama muka haɗu haɗuwa ta sada zumunci. Allah ya ƙara sada zumunci wannan naɗi na talban da magaran idris umar kwado ya gudana ne a gaban gwamnan jihar da magaran kanal isufu labo da takwaransa na katsina dr umar dikko rada da tsohon gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema da manyan sarakuna inda gwamnan jihar da magaran kanal isufu labo ya bayyana muhimmancin da daɗiyar dangantaka da ke tsakanin jihar ta zandar ko kuma ƙasar ta nijar da najeriya allah da yarda shi wannan al'amari mun samu an yi shi lafiya an kare lafiya an yi naɗin sarauta gaban kun shaida an ɗar ma'ame gaban ku kun shaida sai mu ci Allah ya sa mu wannan al'amari albarka dangantaka da ke tsakaninmu da yan uwanmu na Najeriya Allah ya ƙara mana danƙon zumunci tsakaninmu kuma Allah ya tsare ƙasashenmu da shugabanninmu gaba ɗaya albarkacin wanga waga gayyata da waga zuwa da waga ta yi za mu ba da ɗan karo muke ce mu da harshen faransanci goro ne zuwa ga dattijo tsohon gwamna shi za mu fara batun da shi ne wanda yaya ga sabon gwamna bayan shi kuma za mu ba gwamna shi kan kan shi domin su zanto kowane lokaci suka tana da waga waga da ta zo nan wadda suka jagoranta ta zo nan ya za su cewa ga abin da aka bamu wanda ba zai bada wanga taro da muka yi ba sai mu ce Allah ya ya kawo ku lafiya jama'a Allah mai da kowa gida lafiya Allah ya sayar da muka ga sabga nan garin da magaram wata rana a ce mun tashi mun tafi katsina wata sabga irin wannan ta kai mu can Allah ya nuna mana na rana Allah ya ƙara danƙon zumunci Allah bar mu tare Shirin al'adunmu na gado ake saurari daga nan sashen Hausa na RFI a bangaren baki da suka yi tattaki daga tarayyar Najeriya zuwa Zandar jagoran tawagar kuma uban gayya barista Ibrahim Shehu Shemani ya yi godiya da sunan jama'ar najeriya saboda yadda aka karrama dan uwan nasu aka ba shi matsayi a fadar mai martaba sarkin da magaran inda yake cewa na farko in gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya tara mu yawa a wannan fada mai albarka aka zo aka yi wannan naɗi na dan uwanmu Alhaji Idris Usman Fado to kuma na biyu in yi addu'a kuma in kira ga al'ummar Najeriya da Nijar mu ci gaba da yin addu'a Allah ya zo mu lafiya Allah ya ƙara zumunci tsakaninmu kuma wannan ƙanne nawa gwamnoni guda biyu da na zindar da na katsina ina kira gare ku ci gaba da aiki tare ku aiki tukuru don taimaka ma ƙasashenmu da jihohin mu da al'umma wannan ya zama wajibi mai kira ga shugabanni da sauran al'umma duka cewa haɗin kai tsakanin najeriya da nijar abu ne wanda ya taho da tarihi duka maluma ɗaya ne babbanci yare kawai ya raba yanzu kila yan kane na duk ya tashi magana da turanci to za ka iske wanda za su fahimci turancin kalilan ne kuma yan kane na kana da su tashi magana da faransanci mu ma nan su dukkan ma kila da wuya su an sha abin da saboda haka harshe ne kawai ƙasa ce aka yi taswira amma mutane guda ne to ina ƙara godiya da kawai da suka halarta wannan taro kuma ina fata ubangiji Allah mai da kowa gidansa lafiya muna godiya ga gwamnatin jamhuriyar Nijar baki ɗaya domin da hannunta da taimakonta da ba da ta aka samu a kanan taro tare da shi gwamnan wannan jiha da kuma ubanmu mai ƙasa sultan da magana to Allah mai da kowa gidansa lafiya mun gode mun gode mun gode Allah saka alheri to bayan nadin sabon talban da magaran rawani da bashi gurbi a babbar fadar masarautar zandar ko da magaran da kuma bashi mata talban na da magaran yana mai nuna matukar godiyarsa tare da nuna girmamawa ganin cewa karamcin ya fice tunaninsa ina matukar farin ciki a yau don wannan rana ba zan manta da ita na zo wata ƙasa ba ƙasata ba aka bani sarauta ta talban da magaran kuma mai martaba ya ban iya ni dai na yawo wurare da ban taɓa jin an yi wannan ba ko wannan ma abin farin ciki ne gare ni abin farin ciki ne a al'ummar najeriya baki da abin farin ciki ne a al'ummar jamhuriyar nijar don haka ba abin da zani in ce sai dai in ce alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin ina miƙa godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar katsina da ya adadin nauyin da ke bisa kan shi na jihar katsina ya taho wurin wannan biki ina mai godiyata ta musamman ga gida na babana mai girma barista ibrahim shaushema cin ranar alhamis yake nan garin saboda wurin amsar baki shi ba abin da zan ce mai sai dai ce to sai dai in ce mai ubangiji allah saka mai da alkhairi don shi ya fi karfin godiya allah ne kaɗai zai biya shi kuma ina mai gaisuwa ta ga mai girma sultan na damagaran da mai girma sultan na agadas da mai girma kauren gazawa da mai girma kauren durum ni ba bako ba ne ba a karamci da mutunta juna da sanin ya kamata da dattaku a magana a jama'ar jahuniyar Nijar. ni na kai shekara 25 ba ni iya kashe wata banzo nan ba har yanzu akwai wani abu wanda ake yin nijar tun ina shekara goma sha biyar na san da ana shi katsina amma yanzu an bari da in ka sabka a bako a unguwa duk gidajen da ke makwabtan ka sai sun kama ka abinci to har yanzu nan nijar in na sabka a gidana akalla a samu gida shidda ko baka wanda suka ɗauko abinci suka kawo na karamci kuma alhamdulillah shekara na 25 da nake zuwa nan garin banda abokin hada duka kowa da kowa muna mutunci da su mutuncin ma ya kawo mu haka yau muna masu godiya mara adadi mun kuma nemi shin wani matsayi ne talban da magaram ke da shi a fadar mai martaba sarkin da magaran inda muka yi ta bakin bulama abdulkarim inki sakataren masarautar ta da magaran yana mai fashin baki a kai wato talba dai kamar matsayi ne na bahada wanda yana daga cikin manyan hadawa na fadar mai martaba na damagaram eh, a matsayinsa yana wakilcin mai martaba na damagaram abinda ya shahi masarautar katsina tunda na katsina ne kenan da matsayinsa na da babba wanda yana daga cikin mashawarta kuma banda wannan yana wakilcin mai martaba sultan na damagaram a wajen masarautar katsina wannan naɗi wani irin amfani ko tasiri zai ma al'umman na kasashen biyu e irin tasirin da zai yi shine na karfafa zumunci na masarautu a yanzu abin da ya rage a gani shine canji da irin wannan naɗi zai iya kawowa don kyautata rayuwar jama'a na kasashen biyu da ake mai ikirarin Hassan da Husaini. To jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A madadin kowa da kowa musamman Ibrahim Malam Cillo wakilinmu daga jihar da magaran ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an jima mu.